daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan za mu gabatar da shirin nan na kokon san. Muna tafe da shirin nan na duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin nan na lafiya sai da kula. waɗanda sun da dukkanin abubuwan da za a saurara daidai dar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci. To amma kafin aje abin da na zayyana din sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya ce babu wata tattaunawa da aka gudanar tsakanin iran din da kuma kasar amurka wani rahoto ya fallasa cewa yara falastinawa 350 ne isra'ila take tsare su a gidajen kurkuku hukumar acf ta tare najeriya ta buƙaci gwamnatin kasar da ta kawo ƙarshen tashashen hankula da ke faruwa a jihar plateau Tons kuma ga labaran da ke da ke. Iran ta sake nanata matsayinta na kin shiga duk wata tattaunawa ta kai tsaye da Amurka akan shirinta na mukamashin nukiliya. maimakon hakan ma Iran ta buƙaci a gudanar da shawarwari ne kawai ta hanyar masu shiga tsakani. Ministan harkokin wajen kasar Iran ɗin Abbas Arakci ya bayyana hakan a lokacin da yake wata tattaunawa wadda aka gudanar kai tsaye dangane da abin da yake wakana kan batun shirin idan na makamashin nukiliya sannan kuma ya bayyana cewa babu ta tattaunawa wadda ake a tsakanin iran din da kasar amurka kuma za a ci gaba da yin tattaunawa ne ta bayan fage kawai tsakanin iran din da amurka ta hanyar masu shiga tsakani amma ba kai tsaye ba ya ce mu bayyana mu muna goyon bayan dukkanin hanyoyi na diplomasiya da kuma tattaunawa amma ta hanyar masu shiga tsakani tabbas ba gudanar da wata tattaunawa ta kai tsaye a tsakanin Iran da Amurka, in ji Abbas Arakci. Kalaman nasa dai sun zo ne banda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi barazana a kan kaiwa kasar Iran ɗan hari idan ta ki amincewa da ƙulla wata sabuwar yarjejeniya a kan shirinta na makamashin nukiliya. Abbas Arakci ya ce, Iran ba za ta taɓa yarda da duk wani mataki na shigo-shigo babu zurfi ba, domin kuwa irin wannan ne aka yi wa ƙasar Libya a lokacin da ta yi watsi da shirinta na nukiliya kuma aka ci gaba da kakaba mata takunkumai da ƙarshe kuma kasashen turai tare da ƙungiyar tsaro ta nato suka hambarar da gwamnatin ƙasar a lokacin mulkin kanar gaddafi wani mamba na ƙungiyar hezbollah a majalisar dokokin ƙasar labanan ya soke hare-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take kaiwa a kudancin ƙasar ta labanan da kuma keta yarjejeniyar tsakiyar da buɗe wuta yana mai da cewa amurka ce take da alhakin kai waɗannan hare-haren wuce gona da iri na isra'ila a cewar tashar almayadin masana kudancin kasar labanan sun binne gawawakin shahidai na hezbollah su goma sha hudu a garin bleda sannan kuma an gudanar da wannan jana'iza ne tare da halartar wasu daga cikin shugabannin kungiyar ta hezbollah da ma wasu daga cikin jami'ai na siyasa hassan fadlallah wakilin kungiyar hezbollah a majalisar dokokin kasar ta labanan ya bayyana a yayin jawabin nasa cewa gwamnatin sayuniya tana can gajiyar raunin da gwamnatin kasar labanan ta yi ne kuma mana buƙatar matsayi guda ɗaya wanda ya kunshi ayyuka na zahiri hatta a mataki na siyasa da kuma diplomasiya ya ƙara da cewa muna ƙara kira gwamnatin labanan da kada ta watsi da nan da ya kira taya a kanta sannan kuma idan ta ɗauki mataki wanda ya dace to za mu tsaya tare da ita makiya suna amfani da wasu muryoyi a cikin gida waɗanda suke kira ga isra'ila da su gaba da kai muna nan hare-hare a cikin labanan waɗannan 'yan amshin shata ne kuma za su sha kayi in ji fadlullah sannan kuma da cewa bai kamata a ci gaba da wannan lamari a kudancin labanan ba kuma amurka ce take da alhakin waɗannan hare-hare na gona da iri na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan mamba na ƙungiyar hezbollah ya da cewa babu batun tsoro ko kuma ja da baya a tafarkin da suke tafiya a kansa kuma al'ummar yankin kudancin labanan sun tabbatar da hakan a aikace. a cibiyar yada labaran palestino a yayin gudanar da bukukuwa na kananan yara ta duniya palestino cibiyoyi masu fafutuka kan harkokin fursunoni sun sanar cewa gwamnati haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da tsare kananan yara palestinawa sama da 350 a gidajen kurkuku da kuma wasu hari da ake tsare da fursunoni sanarwar haɗin gwiwa da hukumar kula da haƙƙoƙin tsare-tsare da kuma kungiyar fursunan ta falasɗinawa da kuma cibiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta aldamir suka fitar sanarwa ta bayyana cewa yara suna fuskantar matsaloli ciki har da azabtarwa yunwa da kuma sanya su cikin mawuyacin hali da gangan da rashin kulawa ta likita waɗannan cibiyoyi sun jaddada cewa yaran falasɗinawa su ma suna fuskantar tauye haƙoƙinsu da kuma irin wannan hali ne sanadin shahadar wani yaro Falastine a cikin wannan mako a gidan kaso na Isra'ila. A cewar ɗannan ƙungiyoyi, tsare ƙananan yara ba bisa ƙa'ida ba a bisa wannan tsari na Isra'ila yana ƙaruwa, kuma manufarsu ita ce kawar da yaran daga cikin iyalansu da kuma lalata ƙurce su, kuma wannan shine lokacin da aka fi kai hare-hare mafi muni a tarihin Falasɗinawa, sannan kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke la'akari da su a matsayin kisan kiyashi da kuma laifukan yaƙi ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman sun kuma sanar da cewa tun banda aka fara kisan kiyashi an samu sauye-sauye a halin da ake ciki na fursunoni ƙananan yara game da yaran yankin zirin gaza kuwa saboda ci gaba da tilasta manufar korar jama'a daga yankunan su da isra'ila take yi yara da dama sun rabu da iyayensu duk da tsauraran matakan da isra'ila take ɗauka na hana kai ziyara kungiyoyi da lauyoyi da kuma masu sanya ido sun samu nasarar ganawa da wasu daga cikin ƙananan yaran da take tsare da su a gidajen kaso da kuma bayyana irin halin da suke ciki. To jama'a masu harkar a sha'afar ɗan labarai da suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Ƙungiyar tuntuɓa ta Arewacin Tarayyar Najeriya ko kuma ACF ta buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya ɗin da ta ɗauki matakan gaggawa wajen kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa al'umma a jihar Plateau. Ƙungiyar ta bayyana a cikin wata sanarwa ta fitar cewa tana matuƙar alheni sannan kuma tana buƙatar a ɗauki matakai na gaggawa domin tabbatar da cewa an kare rayuka na jama'a fararen hula ciki har da ƙananan yara. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun ƙungiyar fitar Farfesa T.A. Muhammad Baba ya bayyana cewa wannan ƙungiya ta tana yin da Allah da hare-hare da kuma miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sannan kuma ƙungiyar ta buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta ayyana dokar ta ɓaci a wuraren da ake fama da waɗannan hare-hare na 'yan bindiga tare da haɗa kai da al'ummomi na yankin domin daƙile barazana ta tsaro hakanan kuma ƙungiyar ta nemi gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara ƙaimi wajen tattara bayanai na sirri da kuma kama waɗanda suke da hannu kai tsaye a cikin aikata wannan ta'asa sannan kungiyar ta da bukatar wanzar da zaman lafiya a jihar plateau ta da bukatar hada karfe da karfe da shugabannin gargajiya da kuma dattawa game da kungiyoyi da sauran masu ruwa da tsaki domin daƙile irin waɗannan al'amura na rashin tsaro sannan kuma kungiyar ta acf ta buƙaci al'umma da sarƙa baiwa jami'an tsaro bayanai akan dukkanin abubuwan da suke faruwa ta yadda hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalolin tsaro da ake fama da su a yankunan nasu. To ƙasar Netherlands kuwa Edwin Waxfield wani mai tsatsoron ra'ayi na ƙin addinin musulunci ko mai magana da yawon ƙungiyar nan ta fi gida wadda take tsananin adawa da addini wadda take da mazauni a ƙasar Holland ya sake kona alkur'ani mai tsarki a gaban zauren majalisa da ke birnin Amsterdam a wani mataki na nuna kyama ga addinin musulunci. Kuma wannan mataki ya haifar da fushi na 'yan siyasa da kuma jama'a da dama a cikin kasar ta Holland har da waɗanda ba musulmi ba. A cewar gidan talabijin ɗin Al Jazeera, wannan mataki na nuna kyama ga addinin musulunci, wanda an aiwatar da abubuwa da dama waɗanda suke nuni da haka a ƙasar ta Holland da masu ƙasashen yammacin duniya. Yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara haifar da yanayi na rashin tabbas da kuma nuna ƙaruwa ta kyamar addinin musulunci da baƙin haure a cikin waɗannan ƙasashe. duk da dai kasashen yammacin nahiyar wato kasashen yammacin nahiyar turai suna ikirarin cewa suna kare haƙoƙin bil'adama da kuma bayar da dama ga mabiya addinai su gudanar da harkokinsu a cikin yanci amma abin da yake faruwa a halin yanzu yana nuni da akasin hakan to jama'a masu rari ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you Toma da da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da sharhin bayan labarai. ma sauraro sai a gyara zama domin a saurari sharhin bayan labaru da zai tsokaci akan kisan ƙananan yara da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mayar a matsayin sana'a ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a kowane minti 45 haramtacce ƙasar isra'ila tana kashe ƙaramin yaro ne guda wannan yana nufin cewa a kowace rana ta allah tana kashe yara talatin babu kuma fashi a cikin wato tsawon kwanaki 535 na yakin da ake yi yanzu tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu adadin kananan yaran da haramtacciyar kasar Isra'ila ta kashe sun kai 17,400 wanzu yanzu dai an iya tantance da gano sunaye da sanin adireshin yara 15,600 da isra'ilan ta kashe sauran yaran kuwa su ne waɗanda suke binne a ƙarƙashin ɓaragozai na gidajen da suka faɗo a kansu sanadiyar hare-haren da haramtacciyar ƙasar yahudawan ta kai wa gidajen da suke ciki a lokacin suna raye da dama daga cikin ƙananan yara da suka tsira suna fuskantar kiɗimewa saboda kasantuwa a cikin fagen yaƙi hasali ma wasu rahotanni suna nuni da cewa wasu irin cutuka na taɓawar ƙwaƙwalwa da ba a saba da irinsu ba sun fara bayyana akan wasu ƙananan yaran na falasɗinu yaƙi na shekara da shekaru ba wai na bayan nan kaɗai ba shine yakin da yaran suka buɗe ido a ciki an haifo su a cikin yaƙe-yaƙe yaran gaza ba su san wani abu ƙuruciya ba rabin mutanen gaza da yawansu ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu ƙananan yara ne kuma a tsawon watanni sha bakwai da suka gabata haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta kakkautawa wajen kai hare-hare a kan gidaje da matsugunninsu da duk inda ya kamata a ce yara sun samu tsaro an rusa makarantunsu an kuma lalata tsarin kiwon lafiya na magudanan ruwa na cikin gidaje a bisa wannan dalili yaran da ba su yi shahada ba suna rayuwa ne a cikin kunci da wahalhalu masu tsananin gaske ko kuma suna cikin waɗanda suka jikkata ko kuma ba su san inda iyaye da danginsu suke ba ko kuma ba su da abinci mai gina jiki hatta ma mara gina jikin babu shi ya ɗauke saboda haramtaccen ƙasar isra'ila ta hana a shigar da abincin da ƙananan yara da jarirai za su amfana da shi waɗanda ba su cikin wannan ajin na ƙananan yara da muka lissafa to suna da miki a jikinsu da ake iya gani da idanu akwai ajin yaran da isra'ila ta kashe masu mabambantan shekaru-shekaru masu shan nono sun kai 825 da ba su cika shekara ɗaya ba sai wani adadin na ƙananan yara 895 da suna cikin shekarar farko ta haihuwa sai wani adadin na yara su 3,266 da shekarunsu ba su kai na shiga makaranta ba an kuma hana musu yin wasanni da ƙuruciya take da buƙatuwa da shi sai wani adadin na 432 sun mutu shekarunsu suna tsakanin shaida zuwa goma sai da shida 3,646 shekarunsu suna tsakanin 11 zuwa 12 lokacin da isra'ila ta kashe su su ko waɗannan yaran sun ga yaƙe-yaƙe ma a baya har sau uku sun ga yaƙin shekara ta 2012 da shekara ta 2014 da ta 2021 amma kuma sun yi shahada a wannan karan wasu tsirawa adadin ƙananan yara maza kaɗai da isra'ila ta kashe sun kai 8,899 su kuwa ƙananan yara mata adadinsu 6,714 yadda isra'ila take kashe ƙananan yara da kowane aji nasu yana ƙara jaddada adawar da suke da ita ga jinsin bil'adama baki ɗaya da kuma falasidawa musamman da suke yi wa kallon alamin da yake sake bayyana wa duniya cewa waɗannan yaran fa an ƙwace musu ƙasa ne aka kirkiri wata ƙasa mai suna isra'ila su kuwa ƙananan yara manyan gobe ne da za su ɗauki gwagwarmaya daga hannun manya domin 'yanto da ƙasarsu daga mamaya sai dai da yake 'yan share wuri zauna na haramtacciyar ƙasar isra'ila masu mulkinsu da sojojinsu sun mance da abin da ya faru a tarihi na cewa kashe jarirai da ƙananan yara na yahudawa da fir'auna ya yi bai hana haihuwar annabi musa alaihi salam ba ya kuma girma a cikin gidan fir'auna a ƙarshe ya tseratar da waɗanda ake zalunta a doron ƙasa sannan kuma ya rusa dole fir'aunanci ƙarshen sharhin bayan labarun namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha biyu da sa gabata a rana irin ta yau wata takwas ga watan Afrilun shekara ta 2013 Margaret Thatcher tsohuwar firaminista kuma shugabar jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ta rasu. Margaret Thatcher ta zama shugabar jam'iyyar labour a shekara ta 1975 sannan kuma ta zama prime minister a birtaniya a shekara ta 1979 ta rike waɗannan mukamai guda biyu har zuwa shekara ta 1990 margaret thatcher ta shahara a shirinta na sayar da ƙaddarorin gwamnati ga kamfanoni masu zaman kansu sannan kuma ta rasu a ranar 8 ga watan afrilu na shekara ta 2013 sanadiyar bugun kwakwalwa da ta samu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau takwas ga watan afrilu na shekara ta 2004 aka rataba hannu a kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin darfur na ƙasar sudan domin gudanar da ayyukan jin kai da kuma agaji a tsakanin manyan ƙungiyoyi na 'yan tawaye na wannan yanki wato justice and equality movement ko kuma jem da kuma sudan liberation movement army ta slma da kuma bangaren gwamnati da masu shiga tsakani waɗanda suka hada da chadi game da kungiyar afirka kungiyar 'yan tawaye ta national movement for reform and development da kuma kungiyar janjawid da gwamnatin albashir take wa baya a wannan lokaci sun ki sanya hannu akan wannan yarjejeniya akan haka suka ci gaba da kaddamar da hare-hare amma da ƙarshe dai kungiyar tarayya afirka tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya sun kafa wani kwamiti na sanya ido a kan dakatar da buɗe wuta a yankin wanda kuma ake kiran wannan kwamiti da ceasefire commission ko kuma cfc a takaice wanda yake bayar da rahoto a kan dukkanin yadda ake tafiyar da wannan yarjejeniya da kuma aiwatar da ita da kuma bayar da bayani a kan duk wanda ya saba mata masu rarrai ko cewa shekaru ɗari da biyu da suka gabata a rana irin ta yau wahabiyawa suka lalata makabartar baki'a bayan sun mame birnin makka wahabiyawa ƙarƙashin jagorancin abdulaziz bin sa'ud suka koma birnin madina bayan sun mame garin sannan kuma suka tarwatsa al'ummar wannan birni da ƙarshe kuma suka mame birnin baki ɗaya suka kuma kori wakilan osmaniya sannan kuma suka rugurguza kaburka na a'imma da suke cikin baki'a da kuma sauran kaburka na sahabban manzan Allah da suke cikin wannan makabarta gami da kabarin Ibrahim dan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma kabarin Sayyidina Abbas kuma kabarin Abdullah dan Abdul Muttalib mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma kabarin Ismail dan Imam Sadiq alaihi salam da sauran kaburka na bayan Allah da dama da suke a cikin makabarta ta baki'a a birnin Madina. amma nan ba shine hari na farko wanda suka kai a madina ba shekara ta 1221 bayan hijira sun kai wasu munanan har-haren a madina bayan shekara ɗaya da rabi suka yi wa garin ƙawanya bayan kuma sun kama garin baki ɗaya sannan kuma suka ci gaba da wawushe kayayyaki na alfarma da suke cikin wannan birni kuma tozarta wurare masu tsarki da suke cikin birnin madina da hakan ya haɗa da masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma makabarta ta baki'a. masu saurari ko kun san cewa shekaru 61 sa gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan farfardin na shekara ta 1343 hijira shamsiyya bayan zanga-zanga da gwagwarmaya ta al'ummar kasar iran an sako marigayi imam kumeni wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran wanda jami'an gwamnatin sarki sha suka kame shi suka tsare shi bayan ya yi wani jawabi mai kaushi dangane da yadda gwamnatin kasar ta iran karkashin jagorancin sarki sha take bayar da kariya ga amurkawa da kuma fifita su akan al'ummar kasar iran an gudanar da gagarumar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ta iran domin neman a sake margayi imam kumeni irin yadda jama'a suka yi kausar suka da kuma yadda suka fito a kan tituna kwansa da kwarkwatarsu wannan ya girgiza sarki sha da kuma gwamnatin sa baki ɗaya sannan kuma wannan ya sanya gwamnatin sarki sha ɗin ta fara tunanin yadda za ta rabu da margayi imam komeni da kuma tilasta masa yin gudun hijira ta yadda hakan zai sanya ta zama ba ta da wata alaka da shi cikin gida da kuma rage tasirinsa da kuma tabbatar da cewa gurmar da yake yi daga nan bayan gwamnatin sarki sha da kuma kama karya da ake a ƙasar ta kawo ƙarshe. da ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 78 suka gabata ranar irin ta yau bakwai ga watan afrilun shekara ta 1947 henry ford ɗan ƙasar amurka mai kirkire-kirkire sannan kuma masani ya rasu yana da shekaru 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1863 a cikin iyalai masu fama da talauci a birnin greenfield na kasar amurka ford ya juya zuwa yin agogo tun yana matashi sannan kuma ya ci gaba da ayyuka na kanikanci bayan haka kuma ya ci gaba da gudanar da wasu ayyukan na fasaha sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin mutane da suka samu ƙwarewa a ɓangaren fasaha ta kera motoci ana ɗaukar ford a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka kirkiro mota a ƙasar amurka duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan dube ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma yin bita akan su da ma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau shirin namu daidai da Allah zai dubi ne dangane da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin rawar da amurka take takawa wajen mara baya ga isra'ila ga dukkanin ayyuka na laifukan yaƙi da take tafkawa da hakan ya hada da yankin zirin gaza ne da gabadamacin kokin jordan da ke palestino ko kuma akan ƙasashen syria da labanan kamar da kuma ita kanta amurkan kai tsaye take shiga cikin ayyukan yaƙi wanda take kaddamarwa akan al'ummar ƙasar yaman da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar alhusi da dai sauran batutuwa da suke da alaka da halin da ake ciki a yankin wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin tun bayan da isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar tsakiyar ta buɗe wuta da aka cimmawa tare da ita wanda masu shiga tsakani na kasashen masar da kuma gwamnatin kasar qatar suka cimmawa tare da isra'ila da kuma hamas isra'ila ta sake dawo da hare-haren da take kaddamarwa a kan al'ummar yankin zirin gaza duk da cewa dai kungiyar hamas ta yi aiki da dukkanin abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa da hakan ya hada da aiwatar da mataki da kuma sassa da dukkanin mataki na farko ya kunsa da hakan ya hada da sakin isra'ilawa waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza da kuma sakin wasu daga cikin falasɗinawa wanda isra'ila take tsare da su a madadin hakan da kuma sauran matakai waɗanda aka aiwatar duk da cewa dai wurin aiwatar da mataki na biyu isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar daidai lokacin da take buƙatar kawai hamas ta saki sauran yahudawa da take tsare da su a cikin yankin zirin gaza ba tare da bayar da wani lamuni na aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar ba wanda hakan ya kunshi sanar da dagatar da buɗe wuta baki ɗaya da kuma kawo ƙarshen yakin da janyewar sojojin isra'ila baki ɗaya daga yankunan da suka mamaye a cikin yankin zirin gaza hamas ta bayyana matsayarta dangane da yarjejeniyar da aka cimmawa cewa tana mutunta dukkanin abin da aka cimma matsaya a kan shi yayin da kuma isra'ila abin da take aiwatarwa baya ɗaya daga cikin abin da aka amince a lokacin da ake zantawar dakatar da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni gwamnatin ƙasar amurka wadda ita ce kan gaba wajen shiga tsakani dangane da abin da yake faruwa da kuma nuna cewa ita ba ta tare da wani bangare dangane da abin da yake faruwa na kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza amma kuma a ɗaya bangaren ita ce take bayar da dukkanin taimako da gudunmuwa ga haramtaccen ƙasar isra'ila wajen aiwatar da wannan manufa ta kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gazan da kuma yunkurin mame sauran yankuna na falasɗinawa da suke cikin gabar macin kogin jordan da hakan ya haɗa har da gabashin birnin kudus da kuma yankunan nablus da ramallah da atul karam da jinin da dai sauransu ƙasashen da suke shiga tsakani dangane da tattaunawar da aka yi wadda ta watsi halin yanzu su ne ƙasashen masar da qatar waɗanda sun fito ƙarara sun yi allah wadai da matakin da isra'ila ta ɗauka na yin watsi da wannan yarjejeniya da kuma yin gaban kanta wajen sake komawa yin kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza a cikin 'yan makonni kaɗan da isra'ila ta koma ci gaba da kisan kiyashi kan al'ummar yankin zirin gaza ta kashe fararen hula wanda adadinsu ya haura dubu ɗaya da ɗari bakwai wanda kuma aksarinsu mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi isra'ila ta ce tana kai hare-hare ne a wurare waɗanda hamas take aje makamai yayin da har yanzu ba a samu makami ko ɗaya daga cikin dukkanin wuraren da isra'ila ta kai wa hari ba bilhassali ma dukkanin rahotanni da suke fitowa daga yankin zirin gazan waɗanda ake ɗauka da hotuna na kamara suna nuni ne da yadda isra'ila take kai hari akan wurare na mura rayuwar jama'a da hakan ya haɗa da gidaje da cibiyoyi na kiwon lafiya da makarantu da makamantan haka baya ga kuma isra'ila bata tsaya a nan ba tana kai hari akan wurare waɗanda ake tsugunar da falastinawa waɗanda suka ƙauracewa wa mahallansu sakamakon rushe gidajensu da isra'ila ta yi wanda a nan ma tana kashe mata ne da ƙananan yara marasa kariya ba ga kuma isra'ila ba ta matsaya a nan ba tana kai hari hatta a kan sansanoni na ƙungiyoyin bayar da agaji na ƙasa da ƙasa da hakan ya haɗa har da sansanoni na ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'ai na ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke shiga yankin zirin gazan domin gudanar da ayyuka na farar hula da hakan ya haɗa da bayar da agajin gaggawa da kuma ayyuka na jin kai a lokutan baya-bayan nan isra'ila ta kai wasu munanan hare-hare a yankin rafa inda ta kashe likitoci goma sha biyar waɗanda suke gudanar da ayyuka na agaji da kuma taimaka ma waɗanda suka samu raunuka da ma sauran marasa lafiya waɗanda isra'ila ta rusa asibitocin da ake kwantar da su da kuma yi masu jinya ko kuma basu magani likitocin waɗanda isra'ila ta kashe ta gina wani katafaren kabari wanda ta rufe su baki ɗaya kafin daga bisani aka farga da wannan mummunan aiki na kisan kiyashi da taiwa likitocin wanda hakan ya faru ne bayan gudanar da wani bincike da kuma samun motocin da suke dauke da su da suka hada da motocin daukan marasa lafiya waɗanda isra'ila ta riga ta tarwatsa su bayan gudanar da bincike an gano cewa isra'ila ta kashe waɗannan likitoci ne bayan tabbatar da cewa ba su dauke da wani mukami ko kuma na abu wanda yake barazana a gare su to a wannan lokaci ne kuma isra'ilin ta dawo ta warware tafkar da ta yi tun daga farko inda ta bayyana cewa ta kashe likitocin ne bayan tabbatar da cewa ba su dauke da makamai amma kuma sojojinta sun yi zaton cewa likitocin suna a matsayin hadari ne a gare su wanda kuma sun yi hakan ne domin kare kansu a cewar kakakin rundunar sojan haramtacciyar kasar isra'ila wannan abu ya sa al'ummomin duniya da dama da hakan ya hada har da kasashen yammacin duniya sun yi ca akan kan isra'ila da kuma yin allah wa da tare da bayyana abin da ta yi a matsayin wani mummunan aiki wanda zai iya zama matsayin laifin yaƙi duk wata cewa dai amurka wadda ita ce kan gaba wajen mara baya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma goyon bayan dukkanin abin da take aikatawa na laifin yaƙi har ma da fata dukkanin taimako da hakan ya haɗa da taimako na makamai da taimako na siyasa da ma bangaren tattalin arziki ta hito ta bayyana matsayarta dangane da abubuwan da suke faruwa a yankin zirin gaza inda ta bayyana cewa 100% tana goyon bayan isra'ila wannan bayar rasa nasaba da tsarin da gwamnatin kasar amurka ta donald trump take da shi tun daga lokacin da aka rantsar da ita kuma ta fara aiki inda donald trump bai ji kunyar amurkawa waɗanda suka zaɓe shi ba waɗanda ya masa alkawalin cewa zai kawo ƙarshen yakin zirin gaza da kuma yakin ukraine inda ya fito ya bayyana cewa babban abin da yake bukata shine falasdinawa mazauna yankin zirin gaza su fice daga yankin baki daya a kuma mayar da su wasu kasashe wanda za su ɗauki bakuncinsu hakan ya hada da kasar masar da kuma jordan yayin da shi kuma ya ce zai sayi yankin zirin gaza domin gina wuraren shakatawa da badala da gina otal-otal da kuma wuraren rawa da caca da makamantan haka da ya bayyana cewa hakan zai zama shine mafi dacewa da yankin zirin gaza kasantuwar yanki ne wanda yake da matukar muhimmanci wanda yake gabar bakin ruwa wanda a cewarsa za a samu makudan kuɗi da wannan yanki abubuwa da dama sun faru waɗanda cikin da cewa donald trump bai aiwatar da alkawalan da ya ɗauka ba wanda hakan ya sa da dama daga cikin amurkawa suka yi nadamar sa a wannan karo da yake zama shugaban ƙasa karo na biyu a ƙasar ta amurka baya ga kuma wasu abubuwa waɗanda suka yi ta faruwa bayan da isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar da buɗe wuta da aka cimmawa a kan yakin zirin gaza suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya shakku dangane da manufar isra'ila ta ɗaukar wannan mataki wasu masana waɗanda suke bin diddigin lamarin kuma suke yin fashin baki suna ganin cewa benjamin netanyahu firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila ya ɗauki waɗannan matakai ne domin baiwa kansa kariya da kuma ci gaba da wanzuwa akan kujera ta firaminista wadda take rawa sakamakon yadda wasu daga cikin mambobi na majalisar ministocinsa suke barazanar ficewa daga cikin gwamnati wanda kuma hakan yake a matsayin barazana ga wanzuwar gwamnatin tasa a lokutan baya an yi ta ƙoƙarin ganin cewa an aiwatar da abubuwa waɗanda yarjejeniyar ta ƙunsa dalla-dalla wanda kuma hakan ya sa da dama daga cikin isra'ilawa waɗanda suke goyon bayan zaman lafiya da ganin cewa an kawo ƙarshen yakin zirin gaza sanya fata da kuma tunanin cewa daga wannan karo an kawo ƙarshen yakin to amma wasu daga cikin masu tsatsauran ra'ayi a cikin gwamnatin benjamin netanyahu sun yi barazana cewa za su fice daga cikin gwamnatin tasa matukar dai aka dakatar da yakin zirin gaza baki daya domin kuwa so a su falasdinawa ba mutane ne da suka cancanci su rayu a cikin falasdinu ba mutane ne waɗanda suka cancanci a kashe su kamar yadda wasu daga cikin ministocin benjamin netanyahu suka ambaci haka karara a gaban manema labarai benjamin netanyahu dai yana cikin halin tsaka mai wuya a ɗaya bangaren yana son ƙoƙarin nuna ma duniya cewa shi mutum ne mai aiwatar da yarjiniyoyi kuma mai cika alkawali a ɗaya bangaren kuma yana fuskantar matsin lamba daga masu tsatsauran ra'ayi da suke cikin gwamnatinsa baya ga kuma benjamin netanyahu yana fuskantar sammaci daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wata riga ta yanke masa hukunci na wanda ya aikata munanan laifuka da kuma bayar da damar cewa duk ƙasar da ya isa a kama shi a miƙa mata shi domin a hukunta shi dukkan waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin ababen da suka sanya benjamin netanyahu a cikin zama cikin halin gaba kura bayan sai yaki amma kuma a halin da ake ciki babban goyon baya da gudunmuwa da ƙarfin gwiwa da yake samu daga gwamnatin trump na ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa gwiwa sa wajen ci gaba da yin watsi da dukkanin yarjunin da ya rattaba mu hannu da hakan ya hada da yarjejeniyar tsaka da buɗe wuta ta yankin zirin gaza da kuma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kan ƙasar labanan wanda dukkanin waɗannan yarjejeniyar guda biyu benjamin netanyahu ya sa kafa ya shure su batun ƙasar labanan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka ɗauki hankali matuka domin kuwa isra'ila ta rattaba hannu akan yarjejeniya wadda amurka da faransa suka shiga gaba wajen tabbatar da cewa dukkanin ɓangarorin biyu sun yi aiki da ita bangaren labanan da kuma bangaren isra'ila duk wata cade bangaren labanan ya aiwatar da yarjejeniyar 200 ba tare da samun wani bangare wanda kasar labanan take ta wani yarjejeniya ba da kuma 'yan gugurmaya na kasar wato bangaren kungiyar hezbollah da kuma isra'ila ta keta wannan yarjejeniya har sau fiye da dubu daya da hakan ya haɗa da aiwatar da kutse da take yi da tankokin yaƙi a cikin yankuna da suke kudancin labanan baya ga kuma tana yin amfani da jiragen yaƙi wajen kaddamar da har-hare a yankunan kudancin labanan ɗin da kuma wasu yankuna da suke ba alabak wanda hata a cikin lokutan baya-bayan nan ta ma kaddamar da wasu munanan har-haren a kan yankin kudancin birnin beirut ko kuma zahiya inda ta kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandoji na ƙungiyar hezbollah dukkan waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da suke nuna cewa isra'ila ba ta aiwatar da alƙawalan da ta ɗauka kuma ba ta amfani da yarjejeni wadda ta riga ta rattaba musu hannu a mataki na ƙasa da ƙasa to baya ga kuma a nata bangaren amurka wadda take mara baya ga waɗannan ayyuka na yaƙi wanda isra'ila take aiwatarwa ta ma ɗauki wasu matakan baya ga bayar da makamai da kariya ta siyasa daga cikin irin matakan da ta ɗauka kuwa shine har da ƙoƙarin ganin bayan dukkanin waɗanda suke ƙoƙarin takura isra'ila domin ta dakatar da wannan yaƙi babban misali akan hakan shine yadda amurka ta kaddamar da yaƙi gadangadan akan al'ummar ƙasar yaman da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar alhusi waɗanda suka sha alwashin cewa ba za su bari wani jirgin ruwa na isra'ila ya wuce a cikin kogin male ba kamar da kuma suka sha alwashin cewa duk wani jirgin ruwa ko wani kamfani wanda yake da alaƙa da isra'ila ko kuma yake aiki tare da ita ko kuma kai mata kayayyaki tabbas wannan doka za ta shafe shi amurka ta yi amfani da wannan damar wajen kaddamar da hare-hare a kan kasar yaman domin murkushe duk wani mataki da za su iya dauka na hana isra'ila ci gaba da kai ma al'ummar yankin zirin gaza hare-hare da kuma shine sharaɗin da dakarun kasar yaman su hagin daya cewa da zaran isra'ila ta dakatar da hare-harenta to su ma za su dakatar da nasu hare-haren kamar yadda kuma hakan ya tabbata a fili lokacin da aka mai da dakatar da buɗe wuta da isra'ila ta tsagaita wuta dakarun yaman sun dakatar da dukkanin hare-haren da suke kaiwa akan isra'ila kamar yadda kuma suka dakatar da dukkanin hare-haren su akan jiragen ruwa waɗanda suke ɗauke da kayayyaki zuwa isra'ila ta tekun maliya wasu bayanai kuma waɗanda ake shara da su dangane da abin da suke faruwa ɗin shine dukkanin bangarorin biyu na amurka da isra'ila suna amfani da wannan damar ne domin cimma manufofi na tattalin arziki da kuma siyasa kuma aiwatar da tsarin su na jari hujja domin kuwa hanyar cinikin makamai na ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suka fi kawo riba ga manyan kamfanoni na amurka waɗanda kuma aksarinsu kamfanoni ne na hudawa benjamin netanyahu wanda yake da alaka da irin waɗannan mutane masu hannayen jari a waɗannan kamfanoni da kuma shi kansa donald trump wanda yake da manyan hannayen jari a kamfanonin makamai suna daga cikin masu amfana da yaƙe-yaƙen da ake yi a yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirin skim dole anan zamu jali zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yaddar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya game da yanayin zafi da aka shiga. Ta yadda mutum zai kare kansa daga zafin da ma wasu tutuka da yanayin zafin kan zuwa da su. da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai to marilla kamar da aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan yanayin zafi da aka shiga a kasashe da dama inda za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum zai kare kansa domin kauce wa larurorin da yanayin zafin kan zuwa da su To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana darakta Bukar Girema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa akan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara yanayin zafi. Shi zafi kanshi yakan addabi mutane shi jin zafin da kanshi da yake mana da fata da yake kare duka wani yanayi da ya zo da shi ko sanyi ko zafi amma yakan fatan kan kare mu ga jin zafi da sanyi da yawa bisa duka alamu ya zo wajen kariya wajen zafi shi ne za a ga ta fatan nan yana yana da ruwa da yawa yawan gumi yakan zo da yawa a bisa duka misali za ka ga cewa lokacin sanyi mutum ya fi yin fitsari sosai don saboda babu an zafin da har zai fitar da wannan gumi ko kuma magana mutum yake za a ga magana da yake yana fitar da wayansu ruwa wanda yi jiran shi a cikin kamar ta iska kenan so yanayin zafi sai ga mutum yana neman wajen da zai dan samu sa'ida dan samu sanyi a sai ka ga mutane sukan so su fito waje su kwakwanta a waje to wannan kwanciya a waje da shi zan fara saboda cututtukan da ake samu wajen kwanciya a waje din kaga ka bar ciki saboda zafi ka kwanta a waje kuma akwai kaman kwari da su su kuma suke neman yanayin irin zan su bunƙasa a cikin wannan kamar sauro. an da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai to kamar waɗanne irin tutuka ne suka fi addabar mutane a lokacin zafi a lokacin kuma sauro yake samu ya addari mutane ne ɗauki cutar wannan malaria ya ba wani ya ba wancan kuma kaga dole ka nemi ka buɗe wunduna ko kofofi don ka samu shan iska to an fi so a irin wannan dan a kare ciwon wannan zazzabin cizon sauran sai a kwanta a garkashin wannan rigan gidan sauro akwai kuma wanda aka yi su yanzu ne aka lullube su da magunguna wanda ba wai zai hana sauran shiga cikin gidan sauron ba har yakan ya kakkashe su kuma akwai cuta wanda shi ne yake hannaka mutane da yawa shi ne ciwon sankarau to sankarau din nan abin da ke jawo shi ne. lokacin zafi kuma a cunkusu waje gida to ba a son kwanciya ya zama mutane uku hudu su wuce biyar a cikin ɗaki gida a cunkushe to shi yakan kawo yaduwan irin wannan ciwo din sai ka ga wani sun kasashe kamar kasashen mu yanayin zafi ya zo sai a fitar da wannan allurar rigakafi na kankarau din to sai ka ga mutane a cikin su su fito lokaci kaza a ba da to duk yadda da muka aka ji wannan an fara wannan allurar rigakafi na kankarau din muna son mutane su fito su kaza ko kuma yawan shan ruwa mutane za su nemi yawan shan ruwa da yawa to dole mu kula da irin ruwan da mutane za su nemi sha saboda yawanci sai da ruwan ko ya yi karanci saboda neman ruwan sha da mutane sai su kula da tsaftace ruwan da za su sha saboda a wannan lokacin za a iya shan ruwa mai cutarwa mai kawo gudawa da kuma amai da gudawa sai ga mutum ya ruwa jin kana fidda ruwa ta jikinka kuma ga yanayin amai da gudawa sai ga mutum ya galabaita a cikin lokaci kalila sai kuma cuta na kamar mutane haka kasan muna fidda ruwa a jiki da yawa lokacin zafin nan to sai ka ga ita hanyar da ake tace fitsari ya fita sai ka ga mutum in ya zo sai ka ga yawan yin fitsari ya ragu ko kuma ka ga da kasa ta ya haddare wani da ya fitsari ba saboda babu ruwan da yake sha da yawa kuma wanda yake sha din ma yana fidda shi ta wannan sai ga mutane yawan irin dutse a ce an samu dutse a mercury shiranen stone ta hanyar fitsari duwatsu da za su zauna a wajen koda ko kuma ta hanyar koda zai fi yaduwa sai zai ga wajajen mu a zuwan da akwai zafi an fi samun mutane da cututtuka da suke da alaƙa da ciwon koda. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am. Kai co a gaida likita bokan turai, a da niyya sosai. dakta idan na fahimce ka kamar su waɗannan cutukan ƙwayoyin cutar su ne ke samun damar yaduwa a cikin yanayin na lokacin zafi kenan eh to inda na nufi akwai sun ƙwayoyin cututtuka kamar a ce zazzabin cizon sauro kaga su shi sauran ne ya fi yawanta lokacin zafi din shi ma da yake Allah ya yi yanayin su sun fi rayuwa irin yanayin zafi da muke za a ga su sun yawaita kuma sun fi samun wajen ruwa da baya tafiya yake kan zama waje guda da ba tsafta su yaɗu da yawa kuma akwai su kansu kamar ciwon kankarau da nake nake magana nan shi kanshi hemophilus influenza da su streptococcus sun fi son yanayin zafi din sun fi bunƙasa a irin wannan yanayi din sai ka ga ya haɗa su sai ka ga akwai wanda mai yiwuwa yana tare da shi da zai iya jawo mishi wani cuta ba amma in zafin ya shigo sai ya fi yaɗuwa jikin ɗan adam har inda zai jawo cuta har ya zama wani kamar ya samu ah, kamar ciwon sankarar din kuma akwai virus da ake kiran su virus da yawa wanda su suke jawo amai da zawayi haka ba sai zalle kwalara ba su ma sun fi yaduwa irin wannan yanayi ne sun samu waje da suke jin daɗi don su su yadu da yaduwa su fi yawa kuma mu ɗan adam yana fi ba su wajen yaduwa din kamar tsaftace waje kamar kuma taruwa waje guda a cunkusu waje guda lokacin zafi ko a taruwa ɗaki guda ana kwana. an da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai To dukta wata shawara ce jama'a za su amfana da ita a irin wannan lokaci na yanayin zafi domin kare lafiyarsu. da za a yi shi ne gajin ba za ka iya kauce wannan ba saboda yanayin haka wajen muke kamar mutum da yake wajen da ake kankara to dole ne ya zama na in za a sa kamar su lokacin wajen da suke kankara suke sanyi za ka suna yawan rike su da yawa mu kuma sai mu rage sa kaya masu nauyi in muna da da muna da wannan yanayi mu kuma ɗaki ne ya zama da ɗaki yana da kogi gun da iska zai shiga ya fita ba ɗaki da zai zama akwai taga ta gefe guda kawai ba iskan dole in ya shiga ya samu gun to irin wannan yanayin ya kamata ko da mutane ba shiga gidaje ko kuma gidaje da ake so ya zama da tagogin ta yana kallon gefe ɗaya wanda ko da an buɗe in iska ya zo zai shiga kuma ya fita ta wani waje in za iya samun ɗan fanka kuma a kunna fanka to shi ma wani layi hamdu wannan zai iya sa iskan ya dinga zagayawa amma shi ma ko da fankan ne ma ba wai fankan ake so ya zage iskan kawai da yake cikin ɗaki ba a'a samu gun da iska zai rin a gefe guda kuma ya kwata ta wata hanya to irin wannan ake so a yawan ta shan ruwa da yawa a taru waje guda in za a fito waje sarari a kwanta a tabbata akwai dan wani tudu da za a sa ko katifa saboda tsinka saboda kwari da ke yawo kuma a tabbata an samu gidan sauro an kwanta a cikin su. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi da tabukar grema da ya bamu sa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. Allah ya su a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Nace ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai likitoci Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.